بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد شيء قبل درس للتاف دلائل أحكام الصيام في شهر رمضان درس دي قبل ممكن أنا شافينا عشرين ديلي زامت حشا قبل أنا تقص سنن الصيام سنون أزمي akwai ababen da suke sunnoni ne dangane da azumi na goma sha hudu malam ya ce siyami sunanun wa adabun mustahabba azumi yana da sunnoni da ladubba da ake mustahabbi da ake so yundabu lis-sa'imi al alaiha da ya dace ga duk mai azumi ya kiyaye su wala amalu biha yayi aiki da su liyahsula ala thawabil akmal don ya samu cikakken lada wal ajrul azim fi siyamihi ya ku samu lada wanda yake mai girma a azuminsa wa hadhihi al adabu hiya waɗannan ladubba su ne al'awwalu na farko an ya kuma sa'imu sahuri? ana so mai azumi ya yi sahur da wasu ba sa yin sahur to wannan sahurin yana da amfani kuma akwai lada cikinsa da azumi ya yi sahur an gane ko ya ce bi don misini ma'ana suhur ba sahur ba suhur wa huwa an yatanawala as-sa'imu shay'an min at-ta'ami waqta sahari shine mai azumi ya danci wani abu a daidai lokacin sahur wa yatahaqqaqu as-suhur sahuru walau bi jur'ati ma'in sahur yana tabbatuwa a ce mutum yayi sahur ko da kwakwadar ruwa kai so da haka rage kai ruwa a yi in kuma ka ci abinci ya yi ko da ɗan ruwa ka ɗan sha walau bi jur'ati ma'in wa huwa mashru'un abu ne wanda shari'a ta yarda da shi taqwiyatan lis-sa'imi kafa da shi mai azumin wa tafriqatan bayna siyamina ahli al-islami wa siyami ahli al-kitab da kuma bambanta tsakanin azumin mu musulmi da kuma azumin ahalul kitabi su ba sa yin sahur mu kuma muna yin sahur bayan ya ce wa qad sabata anna sahuri baraka ya tabbata cewa akwai albarka a cikin sahur wa anna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin kuma Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke yin sahur li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar annabi alaihi salatu wassalam da saharu ku yi sahur walau bi jur'atin ma'i da ɗan dan tsotsar ruwa ne kwankwadar ruwa akrajahu ibn hibban ne ya fitar da hadisi fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa an anasin daga anas wa da kuma maganar da yake cewa faslu ma baina na wa siyami halin kitabi aka as-sahur abincin da ke tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine cin abincin sahur mu muna ci su ba ka ci wannan hadisin yana cikin muslim hadisi ne daga amr ibn al-as radiyallahu anhu sannan har ila yau wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da maganar da annabi ya faɗa ya ce tasahharu ku ringa yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin lallai akwai albarka a cikin sahur bukhari wanda ya rawaito hadisin Imam Bukhari da Muslim ne an Anas wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da magana da Annabi ya ce ta as-suhuru akalatu baraka wato shi sahur abinci ne mai albarka fala ta da uku kar ku bashi kaga duk wannan yana ta nuna mana muhimmancin yin sahur ba daidai bane wai ka nuna burgewa ne ka ce kawai za ka yi dore a a gani yanzu lafiyarka wani yaro daga cikin yaren gidana aka tashe shi yau din nan ya ce to ta tura hasashe ya ce to Ya ce musu lokaci ya canza tsale shi an gama sai da aka fara da an kira sallah yana rage sai gashi ya tashi ya zo yana buga goma ya zo ka san ko ruwa ka sha sai ka rama ko to dole sai ka yi tsare gobe za ka sake yin bacci ai zai sha wuya ka fahimta duk baccinka wato duk wanda ya fahimci sahur din nan yadda annabi ya faɗa za ga akwai albarka a ciki saboda ai kaga hadisi sun nuna jinkirta shi ake dab da alfijir zai fito amma ba ka kure shi ba idan kuma kai dab da zai fito aka ce tsakanin sahur din annabi zuwa ta da kamar sallah ko zuwa fito alfijir shine kamar gurgurun karanta aya hamsin haka shine kamar minti goma zuwa 15 misali ya kamata ka gama sahur ɗinka kafin ka ce a yi tasiri da fito za ka ga kayi azumi cikin wannan yinin da karfin ba ka sala ba yi wannan abin su yana ra'a cikin ka sama yaran nan abin da suke sai yi can da nan sabar gajiya mai mutum yayi da zai zo na yana ta bacci an tashe ka kaki ka tashi kuma yaran yanzu yawanci akwai waya a su za su yi sa alam ba za su taba su da wanda ya kara kashi ya dandana ya ta kaga gobe in yi kuma dole sai ya yi azumi to haka ne idan kai azumi ba sahur to galabai ka kaci wannan da gaske a gani su shi sa kuma na samu karfin gwiwa saboda akwai kaninsa dan karami dan shekara bakwai sai da ya azumi guda biyu da kai idan dan shekara bakwai zai iya azumi to na kai kike ke azumi ka ce wai wai ta so wai yanzu ka tashi za ka yi sauri wani sauri za ka yi a lokaci ya kure kawai su da sahur dai akwai albarka a ciki na taɓa samun kaina shekarar da nake farkon ɗalibi a madina Allah ya rayu azumin muka da taure da yawa na sha wahala kuma abin da ya faru ba rashin sahur ba ne a'a tunanin gida ban saba tafiya ban taɓa tafiya na wuce kwana goma a garin nan ba rayuwata sai na samu kaina a wani gurin da wata da watanni baka gida kana tunanin iyaye kana tunanin iyali ba lokacin yana da iyali wannan tunanin da nake yi da daddare sai dauki wani yankin dare ina ta sake sake yan saka wannan yayi sai sai bace da ni kuma sanda zai dauke ni kuma sai in makara to irin wannan ne ya rika faruwa da ni wallahi akwai azumin muka da yawa a wannan shekaran bambanta ba daure kawai ne dai na san kuma na ji jiki to a takaice akwai albarka a cikin sa yadda kaga annabi ya faɗa cikin waɗannan hadisai ingantattu kuma ka duba ta gomashin da ke cikin sahur banda karfin da zaka samu har fa Allah da mala'iku suna nema maka gafara suna maka salati ka ci abinci ka ci to ba burgiya bane ka wa kai ba za ka yi ba yawa jama'a mu gane sunna ne kuma akwai lada musahabi ne in ka yi shi akwai lada in baka yi ba babu zunubi an gane ko shi yasa annabi yace fala tad'u karku shi walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in ko da ɗayan ku dan tsotsa ruwa ne fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutahhirin kaga ne ne hadisin ko ana bi sa'id al-khudri wa sa'id al-albani to sai biyu daga cikin sunnonin azumi yace an yukhira as-sa'imu sahur kaga magana ba yace ne azumin da jinkirta yin sahur wanda sai sha biyu da zai yi sahur ko shi ya gama sahur ne sai ya ta barci ba sai ya tashi ba ba haka ba ne ka jinkirta shi ka tashi cikin dare yawwa ya ce ila kubaila alfajir dab da alfijir shi ne kubaila dab da alfijir kaga shi ne maka ce minti goma ko sha biyar ka gama kafin lokacin da alfijir zai ce an anas an wasu hadisi daga anas an yazid ibn sabit radiyallahu an shi ma ya rawaito daga yazid ibn sabit Allah ya kara masa yadda ya ce saharana ma annabi sallallahu alaihi wasallama ثم قام إلى الصلاة من يشهر تعالى النبي لأن النبي يتاشي صلى كنت سينسي كم كان بين الأعزان والسحور نوى لي كان كان صلى ده سهور عند فكي تعالى النبي قال سيسي قبل خمسين آية تذكر ولم كانت آية حبه أو فهمت أنك كانت والدور الكتاب المذكور إلى السنون والقلم يوم يشعرون أم فهمت إلى السفة كانت أما da rabin wannan zi'ati ko da ɗan wasu ayoyi a wannan zi'ati irin haka fahimta ce gwargwadon karanta ayoyi hamsin kawo bukari wa musulmi a arasin ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi ke cewa bakkiru bil iftari gaggauta buɗe baki shi ma nan bakkiru ana kiran sallah ba za ka ci wani abu kare azuminka wa akhiru sahur amma ku jinkirta sahur kar ka yi shi da wuri wannan hadisi ne ingantacce wanda imamul albani ya inganta hadisin wasalisu na uku shine daga cikin sunnonin azumi an ya kuna fi sukuri shay'un min at in so samu ne ya zama a cikin sahur ɗinka akwai wani abu na dabino domin kashi sahur kashi dabino yana da amfani kwarai da gaske yana danne wannan maiko da duk wani tashin abinci da kashi zai iya tasowa a cikin wallahi yana da amfani kwarai da gaske in akwai dama in ba dama ba dole ba ne. yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mas sahurul mu'min tabr ma dalla da sahurul mu'mini da dino a ce ka samu dabino kai ta ci zalla ba ka ci abincin ka sosai amma ka dan tauna dabino a lokaci shi ba bayan ka kammala dabino uku ne ko hudu ka sha ruwa idan akwai dabino a ciki to zai je digesting wannan abincin da kyau ya rike shi ba zai ka sha wahala ba zai rika kuma taso maka ba yana da wannan tasirin kwarai da gaske malam yake cewa warrabi na hudu an ya koma sa'imu bil ifsari ana so mai azumi daga cikin sunnoni yi buɗe baki me ma nan buɗe bakin nan huwa an yatanawala sa'imu shay'an min at-ta'ami ba'da ghurubi shamsi? ana so mai azumi ya ci wani abu na abinci ko da dabino ne ko ruwa ne bayan rana ta faɗi ko kalla bayan rana ta faɗi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce idza aqbala al-layl min huna idan dare ya fito daga gabas an gane shi shine ma'ana hahuna wa adbaran naharu min hahuna gini kuma ya juda ta nan gurin ma'ana ya fadi ta yamma rana ta fito ta fadi kenan ana fahimta ya ce wa gharubati shamsu rana ta fadi faqad afṭara saimu mai ya yi buɗe baki azumin sai bakin ya buɗe rahul bukari wa muslim imam bukari da muslim ne suka ruwaito sai na biyar wanda zamu tsaya kan shi daga cikin sunnoni sai ce an yu'ajjila sa'imul ifara gaggauta yin buɗe bakin shi kanshi sunna ne ana so mai azumi ya gaggauta yin buɗe baki ba da gurubi mubasharatan bayan rana ta faɗi kai tsaye nan da nan tana faɗuwa kai maza ka sa wani bakinka da kauli sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ne yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra mutane ba za su bushe ba cikin alkhairi matukar sun gaggauta buɗe baki rawahu muslim an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisin da annabi yace la yazalu dinu zahiran addini ba zai gushe ba yana mai ɗaukakuwa akan duk wani addini ma ajjala nasu fikra matukar mutane suna gaggauta yin buɗe baki ya annal yahuda wan nasara yu'akhirun domin yahudawa da nasara su suna jinkirta buɗe baki ashe wanda yake bikin ta buɗe baki yana koyi ne da yahudawa da nasara a cikin mu ana samun masu aƙida ba za su buɗe baki ba sai dare ya shiga wai saboda Allah ya ce sun a afin musu ya ma ilan lai yaushe ne lai faduwar rana in rana ta faɗi ba dare ya ya zo ba kenan haka annabi ya karanta ya yi sahabbai haka suka yi ba wai fahimtar ka bane wanda an ce ilan lai sai ga sai bayan an sha an yi asham an gane wani sai goma na dare wani ma sai sha biyu sannan zai karya azumi wa ya ɗora maka wannan bawa Allah Allah ya kyauta saboda ka gaggauta yin buɗe baki ya ce to kaga su yahuda da nasara suna jinkirtawa wannan hadisin abu dawo da ya rubuto shi da abi da abi huraira wa sanahul albani sai yun sunan abi dawo da sai tambayi nam wa alaikum assalam ya kuma kamar wasu daga cikin labarai sai da za su yi to wannan lalura shi amma kamata ya yi fara buɗe bakin sa kan kira sallah ya dan sa da biyun a cikin shi to sai ya kira amma kuma kai ya zarce irin yadda wasu lararan suke sai sun ci sun koshi mutane kuma suna ta jira a ne ya kira sallah to sa babban abin da aka fi bukata shine ka san yaushe ranar take faduwa in dai lokacin yi ko ladan bai kira ba dama ba wani sharaɗi ba shi ke dafta gudu bakin ka ta in ya gama shi zai kira amma wani ladan zai ɗan ci ya sha sannan kuma ya zo ya kira bayan shi ya riga ya take to kuma ka zo ka fara kiran ba tare da kacin ba ba shi bane sunna Allah ya yayi haka ba komai ya kira sannan ya zo ya guda baki amma dai ya fara yi ya ko da wani abu ne ya sa baki shi wallahi samu dace shi. eh Allah ya kyauta abinda ake bukata da gaskiya wallahi mutum ya tashi da wuri kawai yanzu kaga ana kiran sallah da talatin da biyar ne ko da nawa da hudu ko to kaga ya kamata duk inda biyar da ashirin ta yi a ce ka gama kiran sallah ka gama sabo kin so samu ko da kayan ya wuce ya kai ta zuwa da rabi duka ba komai to kaga idan kana so kai sahur mai lafiya a tsaye ba gaggawa to kenan tun karfe hudu da rabi akalla a ce sahur din kana gaban ka kai ma kana nan kana dan ci a hankali a hankali ko a natsayi kana dan hira da matarka da ƴaƴanka kana ɗan magana ana ɗan yi komin kaza ana yi har sai ga zuwa daidai wannan lokacin kawai an kammala komai amma in mutum ya zama da lura ta ta ya ƙure yana cikin ci har aka kira alfijir to kaga wannan lura ne annabi ya ce ba sai ka tashi ba sai ka kara ba wai yana ba da kadamin gobe ka ake yi ba ka sai hana kullum bare a mutum da ya gama da wuri ya fi alkhairi ka huta ka zauna kai ta hali kana jiran lokacin da za a kira alfijir ka wuce masallaci